tambaye shi ya yasa a cabinet sun shi fama mace ko guda sai ce saboda babu mata masu ilimi a zamfara state yanzu mhm. kuma wannan abin da ya faɗa sai ya min ciwo mhm. saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu masta kawai an kulle su ne a gida da a duniya shi ne abin da ya fi ciwo a yi amfani da addini don kai a ce da wani yan dinka wannan shi ya saka ni yawan wannan shirin kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sosai da na sake shirin jikin wani. kallabi hajiya hafsat Mashal yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin mu na kanmu daga mu sai mu. mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, shirin na yau ya kuma karɓi bakuncin Iretikin Gibe, 'yar gwagwarmaya kuma 'yar siyasa da ta zama mace ta biyu da za ta wakilci birnin tarayya Abuja a Majalisar Dattijan Najeriya. Kamar yadda muka alkawarta, yau likita za ta ɗora a kan bayanin da take yi kan tasirin barci a rayuwa al'umma. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Zance na mata a ke ci gaban mu nan duniya.

Kafin mu kai ga jin abin da ya sa kallabin wannan makon ta tsaya takarar gwamna da kuma dalilin ta na yin adabo da siyasa, shirin ya karbi bakuncin eretikin gibe mace ta biyu da za ta wakilci babban birnin tarayya Abuja a Majalisar Dattijan Najeriya a wata hira da shirin kallabi ta fara da bayyana yadda ta fara shiga siyasa da kuma tsayawa takarar majalisa. Lokacin da na shiga siyasa. Na'am. matan da ta ita ne sanata a lokacin a fct sanata haira gwadabe hmm. sai ta neme ni ta san ni ba sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo hmm. tana so ta bada tiket ɗinta da bada goyon baya ta je ta nemi senate na abuja shine aka ce to ta neme ni ita lokacin ta sauka ne a'a ta sauka ba tana cikin senate a lokacin amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara ne da ta neme ni sai na ce mata a'a madam gaskiya ban iya sanata ba <laughs> iya siyasa ba a'a ba siyasan ba ne to na taba zama sanata ai ban iya ban san mm. komai akan mm. sanata ba ba zai iya ba sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi sannan za ka goge shi ne na ce mata mm, to shi ne ta roke ni ta ce in zo yi rajista a kan voting shi ne na ce to shi kenan na dawo na je na yi rajista da na gama na ce to gani nan shi ne ta fara koya min ina ne ward dina don ban sani ba ina ne nan ga wadda mutanen da za ki yi magana da su mai mai shi ne na ce mata madam ba ni da kuɗi fa ta ce ba komai ba kya bukatan kuɗi shi to shine aka take tura mun ki je nan ki je can ki yi wannan ki wancan ki wannan ki wancan har na zaune ta kira ni ta ce to nnpp central working committee sun yi taro suka ci mitin bayan taron suka ce ke za a ba tiket ɗinsu so ta kira ni zo ofis haɗu anpp ok anpp a lokacin anpp sai na je ofis na haɗu da chairman ɗin da ban san shi ba sai ya shi da kanshi ya gaya min ya bani waɗansu forms ya ce to mu je tare ya taya ni muka cika hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben wani shekara kenan 2003 da ta bani haka sai na nace to na kira mai gida na ce to na samu ni ne candidate na ampp ya ce mun da wani kuɗi na ce ba ban bukaci kuɗi ba sai ce to kin san ba mu da kuɗi ta yaya zaki na ce dai ban sani ba bari mu gwada sai ya ce mu za a goge kasa da ke ce to mm, da wajen ne zan fara siyasa bari mu fara a wajen eh. so an fara gwagwarmayar kenan mm, ne ta tara man mutanenta ta bani da kansu don ban san kowa ban san ko ina ba a kan siyasa min mm. na ta zama zama na a gida na tun 1988 da na zo mm. abuja amma batun siyasan abuja ba san komai a kai so haka muka fara mu je nan bani da kuɗi sai za mu je campaign sai cika pick up da biskit da sweet ranar farko yara ake ba kenan campaign manager ya ya kalle pickup din ya ce madam me kenan <laughs> ya ce sweet da biscuit ya ce mu me zaki da shi ya ce ah zan je campaign da shi ya ce campaign ya ce mm sai fashe da dariya <laughs> ya ce to mu tafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun ba da yaran sweet da biskit yaran suna nan suna ta murna mhm. abuja sai ba abuja sai hiba haka muka yawo bayan wancan pickup ya kare za mu tafi kuma na gan shi ya je ya siya na ce a'a manaja me ke ka sayan biskit da sweet ya ce za mu yi kamfen da shi ni ne na yi dariya so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa abuja sun san mu muka ci zaben a lokacin ma a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa pdp ne ya ce sam shi bai yadda a sami shi opposition a majalisa ba a sitin ɗayan da yake da shi a kujeran gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment ɗinsu suka ce overvoting da overballoting does not matter in an election. Subhanallah a wannan zamanin kenan kafin a yi sabon dokar zaɓe hmm. damu da barista. Hmm. So sai na saya na ta kallon su da aka yi appealing court of appeal suka ce sab duka a maganan da na yi gaskiya PDP ba su ci ba. je mu sake haka muke ta jihar zaɓen nan kusa shekara ɗaya hmm. har da muka je ba election. haka muka jayayya muka jaya karshen dai sai na ba da announcement na ce to kowa sun san ban faɗi zaɓen nan amma dai kawai dai na haƙura don fct ta samu cin gaba yadda ya faru kenan ya haka ya faru to wannan wannan abu da ya faru tsakanin ki da tsohuwar sanata ta babban birnin tarayya hairat gwadabe mm-hmm. me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata 'yan mm. uwansu yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki in muka ja wanda suke guji mm. muka nuna musu hanya muka ba su goyi mm-hmm. baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasa. Wannan bayanin na Sanata Ireti ya nuna cewa mata suna iya cimma burinsu na ƙara samun wakilci idan suka kama hannun 'yan uwansu mata suka kuma ba su goyon baya. Za mu ci gaba da haska fitila kan wannan fafutuka. Kafin mai sallama da kallabin da ta bakunci shirin makonni biyu da suka shige hajiya Hafsat Marshall ta bayyana abin da ya sa ta shiga siyasa da kuma dalilanta yanzu na cewa a kai kasuwa. A lokacin da na yi ƙoƙarin shiga takara, daga 2003 ne lokacin da Yarima ya ci zaben jihar Zamfara. Haka. san ya zo da maganan shari'a. Mm-hmm. to mutanen mu kuma kin san dama su blindly duk wanda ya fito in magana addini bai follow him blindly sai ya zama na mulkin da ake a zamfaran nan ba na musulunci ba ne mhm. sai na so mu in ya yarima mhm. a rediyo ina criticize din shi da abin da aka yi da na gaba daidai ba zan fito gidan rediyo in yi magana to karshen ta ina cikin ni ce coordinator ta wata kungiya da ake cewa ba bawa ba ne bikin santa mhm. nake cewa abin da yi ce coordinator din ta zamfara state to a lokacin ina coordinator din nan sai aka samu case din wata yarinya da ta yi cikin shi kanan mamanta ya zo ya kawo ta gurin yan hijba mm-hmm. aka kawo ta gaban yarima sai aka yanke hukuncin kai mata bulala mm-hmm. aka ke karban waɗancan sun yi dinayin cewa sun su kai mata ciki har da dattijo wanda yake da 'ya'ya wadda suka girme ta mm-hmm. amma ba a yi musu komai ba sai aka ce ai ta yi musu kazafi saboda haka za a yi musu bulala wannan kungiya da nake cikin ta sai suka kawo ziyara mhm. suka kawo mata taimako sannan kuma suka je su ga yarima lokacin da za su tafi sun ce mu in zo mu tafi ta na ni in na je zan bata muku harka ku je dai ku mm. suka je suka da sai suka ce mun sun yi magana da shi yayi alkawari ba za a yi wa yarinyar na bulala ba sai ta yayi abin da ta haifa don lokacin tana da dadan wata bakwai mhm. to washe gari sai aka yi mata bulala sai kuma suka ce min sun tambaye shi me yasa a cabinet ɗin shi ba mace ko guda mm-hmm. sai ce saboda babu mata masu ilimi a zamfar state mm-hmm. shi ya saka wani kuma wannan abin da ya faɗan sai ya min ciwo mm-hmm. saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu masters kawai an kulle su ne a gida da a duniya su in gane yawa shi gari sai na kira aliyu mustapha na ce ina da magana da allah sai ce min me zaki mama na ce zan fito takarar gwamnan jihar zamfara bayan na yi wannan announcement din hmm. ba irin zagin da ban sha ba har an yi azumi na kwana uku gidana yana fesin masallaci a gusau yana fesin easter an yi azumi tun daga ranar friday wani malami daga katsina ya zo ce wata shegiyar mata na sinaniya wanda tura suka siya suka biya ta zo za ta bata shari'ar da mujaddadi yake saboda haka a azumin kwana uku tsine min albarka da ni da abin nan ɗinku rifota ɗinku sani tsahe Allah ya ji kansa da wani kuma rifotan ku a sakkwato na manta sunan shi hmm. aka yi azumin nan na kwana uku aka tsine mana saboda haka ba abin da ban gani ba a lokaci. Hmm. amma abin da ya dame ni gidana ma a lokacin zai ya karye ba da makulli halo na ma tura shi kawai muke yi inda an bani kuɗi amerika ko ingila sun bani kuɗi a ga gidana haka yan jarida da suka zo su abin nan guardians da wanne na yarba nan da suka zo min interview suka ce su ba su ga security a gidana ba mhm. ya za in challenge somebody like Yariman Bakura sannan in zauna ba security a gidana sai ne da ya nace musu an yi security na abin da kowa saboda ina da security na ubangiji ne to muna cikin haka muna gwaggwa ma sai aka samu wani je kai kara gurin sarki musulmi maciɗi maciɗi an kai bina ne mhm. da babana sai maciɗi shi ya so ma kirana. na ya ce na ya ta kin jawo rigima ba kya magana sai ce baba me aka yi sai ki an ce ke ce za ki takarar gwamna na ce masa kwarai baba kuma ina fata za ka mara min baya sai ce a'a <laughs> lokacin da mata za su yi wannan bai zo ba hmm. saboda haka in dai mun isa da ke janye magana ne sai ce to baba na yadda zan janye amma a baya three months in tsorata mutanen nan sannan in so sai in janye mhm. ce an baki mun gama na magana da shi da daddare sai babana kuma ya kira ni mahaifi shi ma he mhm. da the same thing yake janye maganan nan shi ma na gaya mishi da sai an sani na bashi mhm. amma ta karata na waka ta ƙauyuka an kai posters na ba inda ba su shiga ba bayan wata uku dan sai na was going quietly da kyalisu Amma wajen da aka yi na Kin samu karbuwa a lokacin wannan watanni wannan watanni uku da kika? Na karɓi samu mutane su sai especially matasa. Mhm. Kin san ba a shari'a ba a ba a eh, siyasa sai da matasa. Sosai. Na samu matasa sosai don kullum kofar gidana a ciki yake. Hmm. Na samu mabiya all over. Kawai dai iyaye sun riga sun sa baki mhm. dole ne mutum ya jini. shi ne kawai. Wato kina da masaniya game da abin da ya sa su matasan suka baki goyon baya suka samu kasashen baki goyon baya. Saboda injustice da ke faruwa ana tara kuɗi kuɗin gwamnati sai a ɗauka a ta ricin ɗin mutane mm-hmm. maimakon a yi musu aiki. Mm-hmm. Sai ka ga mutumin da ko keke ba shi da shi dare ɗaya ya zama mai kuɗi. Mm-hmm. Titunan mu ba kyau ba mu da ruwan sha ba magunguna a asibiti. in an kai ma maganin gwamnatin tarayya ta bada lokacin asibiti guda ɗaya ne na gwamnatin tarayya in ta bada maganin ma sace shi ake a sayar in ta je sai a rubuta maka sai ka je ka siya so injustice in yayi yawa mm. sannan a dinga ƙarya da addinin musulunci shi ne abin da ya fi ciwo a kai amfani da addini don kai a ce wani yam dinka wannan shi ya saka ni ne wannan challenge kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sun kai da na sake challenge wani me yasa kika ce siyasa ta lalace a siyasar yanzu ai is very dirty ba ba gaskiya a cikinta ba tsafta ga cin zalimi mhm. yawwa ga barna da ake sa yara suna yi mhm. je su kashe mutum su gurgunta mutum su kona maka gida ba abin da ba a yi abin najeriya ta gada ke na yanzu magana da nake niki akwai yarinya ta ita ce kwamishina ko abin nan yan gudun hijira a zamfara state mhm. wannan zaben da aka yi da matawalle ya faɗi yara sun taru sun je gidana za su kone gidan sun ma sai sun mata tsirara saboda gwamnati ya faɗi hmm. to kin ga irin wannan siyasa ina za ka sa kanka a ciki kai ni ba zan sa yara su yi wani min wani aikin banza ba to amma yanzu abin da aka gane kenan mm-hmm. a ɗura wa yara kwaya je su kone-kone je su kashe-kashe ba abin da za a yi To last election da aka yi ba wata mata aka kona a abin nan ba. Mm. Tsakanin Bauchi da Benue aka zage gidanta aka sa fetur aka banta maka ta wuta da ita da 'ya'yanta uku suka mutu ai siyasa is not worth your life in za ka mutu ka mutu kan abin kirki wa'ansu suna gani cewa rashin samun wakilcin mata a madafin iko da majalisu yana daga cikin dalilan da yasa ake samun irin waɗannan matsalolin da kika ambato a cikin al'umma menene ra'ayinki kin san ta wani guri matan suna da laifi saboda su ne ba sa mara wa 'yan uwansu mata baya sai ka mace ta fito siyasa mata ƴan uwanta sai su ga dan menene za su mara wa mace ƴan uwansu baya mhm. saboda haka sai su mara wa mazaje baya amma duk ranar da aka wayi gari cewar mata sun san balo din yan uwansu mata mhm. sun san kuma abin da za su iya yi mhm. na alheri na kyautata rayuwarsu ina gaya miki za a samu matan da har za ta yi shugaban kasa ma nan gaba ba mun samu yanzu wanda ta kwantastin gamna ba so matan mu su ya kamata su tashi tsaye su farka san cewa eh in mace yar uwarsu ta fito su ba ta karfin da za ta fita ai gogayya da ita mhm. amma ba su yi mata daɗin baki ba daga baya su zaga su je su zaɓi maza muddin ana wannan to mace ba inda za ta a Najeriya ko da yake duk da haka dai mun ga Amerika ma sai 'yan shekarun nan muka ga mata na yin wani abin kirki a siyasa. Haka. yanzu daga cikin bayanin kin ce ke kaɗai ce a cikin yan uwanki ma baki ci gaba da karatu har kika kai matakin digiri ba amma duk da haka bai hana ki cimma nasara ba a rayuwa domin nasara ba dole sai an ganka da kuɗi ko kuma ka samu wani babban mukami ba wannan abin da kike yi ya ma fi abin da wani da ake cewa ya kai wani matsayin cimma abin kika cimma gaskiya ba kaɗan ba ne a ce daga wa'annan shekarun har ya zuwa wannan lokaci baki gaji baki gaji ba me ya kamata mata su kin san tun da na taso na tare gidanmu ana kokari kowa yana kokari gwagwarin iyawansa mm-hmm. kuma kamar taimakawa mutane gidanmu wani lokaci ana baki hamsin amma komai dare baki suka isa gidanmu za su samu abinci to yawanci halayen da na ɗauka na ɗauka ne daga gida ƙarƙashin guidance na uba da na uwa. Mhm. Sannan gidanmu babana matansa uku ne, amma in kika shekara zuwa ba za ki gane waye ɗan wannan ba wa ɗan wannan. Na har na ayi haifi ‘yata ta uku bai san wani yaro ne ɗakin mu ɗaya ba, wane ne ba ɗakin mu ɗaya ba. To kin ga irin wannan tarbiyya da kyar ake samun ta yanzu. Mhm. Ba mu da irin ta yanzu. In kika ga an tashi ma gida sai kika ba ma wanda kuka haɗa uba da shi ba sai ga kuna kiyayya ɗaki ɗaya ma uwa ɗaya uba ɗaya to mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba kuma ita muka koya wa mu. saboda mun ga abin alherin da yake ciki uwata a kullum takan ce mun ki rike ƴan uwanki da kyau saboda baki da kaman su in ga miji ne za ki iya canza miji in ƴaƴa ne za ki iya haihuwar wasu amma ɗan uwa ba za ki iya canza ɗan uwanki ba to waɗannan halayya na iyayenmu su suka karfafa min gwiwa ya ce duk abin da na sa a gaba in Allah ya so ba zan fasa ba sai na kai ga biyan bukatata. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma za mu ɗora a kan bayanin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano wadda take bayani akan tasirin barci ga lafiya bil'adama. Shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta? Sleeping sickness wato African trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta. Kuma su wannan sleeping sickness ɗin mutum yana samun shi ne idan wani kuda wato tsetse fly ya cije sa. Saboda shi wannan kudan shi kaɗai ne yake iya ɗauko cutar ya sa wa mutum. Shi kamar vector kenan kamar yadda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetse fly shi yake jawo yake sa wa mutum wannan African drapanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewar yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shi kenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo ya yi ta bacci ya yi ta bacci ya yi ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum ya ta wannan baccin hypersomnia to ya yi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatry wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yadda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato in insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyan nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kama abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka shike nan kuma ba za a iya koma baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne wani wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciken mutum a tabbatar cewar ya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu ya yi bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wa'annan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa ba ce kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan ya yi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala waɗanda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai eh, abin da zai nuna wannan fatan ɗin da na faɗa da su idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wannan fatan ɗin da za a gani a na'urar da za ta nuna cewar a ah, eh wannan bacci yake to amma fa shi kuma idan shi biyu to kin ga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewar an fahimci mahimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata mata a dan duniya. ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za ku ji wata hira da muka yi ta musamman da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a zaben da aka gudanar a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington DC. da kuma wakilanmu Hawa Umar da Madina Dauda a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin na wannan makon. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya zama